Matiyu Sura ta goma Sai ya kira almajiransa goma sha biyu, ya kuma ba su ikon fitar da baƙaƙen aljanu, su warkar da kowace irin cuta da rashin lafiya. To, ga sunayen manzannin nan goma sha biyu, da fari Saminu, wanda ake kira Bitrus, da ɗan uwansa Andrawas, da Yakubu ɗan Zabadi, da ɗan uwansa Yahaya, da Filibus, da Bartalamawas, da Toma, da Matiyu mai karɓar haraji, da Yakubu ɗan Halfa, da Yahuza, da Saminu Bakan'ane, da kuma Yahuza Iskariyoti wanda ya bashe shi. Su sha biyun nan ne Yesu ya aika, ya yi musu umarni ya ce, Kada ku shiga ƙasar al'ummai, ko kuma kowane garin Samariyawa, sai dai ku je wurin ɓatattun tumakin jama'ar Isra'ila, kuna wa'azi kuna cewa mulkin sama ya kusato. ku warkar da marasa lafiya, ku ta da matattu, ku tsarkake kutare, ku kuma fitar da aljanu, kyauta kuka samu, ku kuma bayar kyauta. Kada ku riƙi kuɗin zinariya, ko na azurfa, ko na tagulla a ɗamararku, kada kuma ku ɗauki burgami a tafiyarku, ko taguwa biyu, ko takalma, ko sanda, don ma'aikaci ya cancanci hakkinsa. Duk gari ko ƙauyen da kuka shiga. ku nemi mai mutunci a cikinsa, ku kuma bakunce shi har ku tashi. In za ku shiga gidan ku ce, Salama a gare ku. In gidan na kirki ne, salamar ku ta tabbata a gare shi. In ko ba na kirki ba ne, to, ta komo muku. Kowa kuma ya ƙi yin na'am da ku, ko kuwa ya ƙi sauraron maganar ku, da fitar ku gidan ko garin, sai ku karkada ƙurar ƙafafunku. Hakika ina gaya muku. a ranar shari'a za a fi haƙurce wa ƙasar Saduma da ta gwamrata a kan garin nan. Gashi, na aike ku kamar tumaki a tsakiyar kirketai, don haka sai ku zama masu azanci kamar macizai, da kuma marasa ɓarna kamar kurciyoyi. Ku yi hankali da mutane, don za su kai ku gaban majalisa, su kuma yi muku bulala a majami'arsu, za su kuma ja ku gaban mahukunta da sarakuna saboda ni. domin ku ba da shaida a gabansu, a gaban al'ummai kuma. A lokacin da suka ba da ku, kada ku damu da yadda za ku yi magana, ko kuwa abin da za ku faɗa, domin za a ba ku abin da za ku faɗa a lokacin. Domin ba ku ne kuke magana ba, Ruhun Ubanku ne yake magana ta bakinku. Ɗan uwa zai ba da ɗan uwansa a kashe shi, uba kuwa ɗansa, ‘ya'ya kuma za su tayar wa iyayensu har su sa a kashe su. kowa kuma zai ƙi ku saboda sunana, amma duk wanda ya jure har ƙarshe zai samu ceto. In sun tsananta muku a wannan gari, ku gudu zuwa na gaba. Gaskiya ina gaya muku, kafin ku gama ga dukkan garuruwan Isra'ila ɗan mutum zai zo. Almajiri baya fin malaminsa, bawa kuma baya fin Ubangijinsa. ya isa wa almajiri ya zama kamar malaminsa bawa kuma kamar ubangijinsa. in har sun kira mai gidan Ba'alzabul, to mutanen gidansa kuma fa, don haka kada ku ji tsoronsu, domin ba abin da yake a rufe da ba zai tonu ba, ko kuwa abin da yake a boye da ba za a bayyana ba. Abin da nake gaya muku a asirce ku faɗa a sarari, abin da kuma kuka ji a raɗe ku yi shelarsa daga kan sauraye, kada ku ji tsoron masu kisan mutum, amma ba sa iya kashe kurwarsa. sai dai ku ji tsoron wannan wanda yake da ikon halaka kurwar da jikin duka a gidan wuta. Ashe, ba gwara biyu ne kwabo ba, ba kuwa ɗayarsu da za ta mutu ba da yardan ubanku ba. Ai, ko da gashin kanku ma duk a gida yake. Kada ku ji tsoro, ai martabarku ta fi ta gwara masu yawa. Kowa ya bayyana yarda a gare ni a gaban mutane. ni ma zan bayyana yarda a gare shi a gaban Ubana da ke cikin sama. Duk wanda kuwa yi musun sani na a gaban mutane, ni ma zan yi musun saninsa a gaban Ubana da yake cikin sama. Kada dai ku zaci na zo ne in kawo salama a duniya, a'a, ban zo domin in kawo salama ba sai dai takobi, domin na zo ne in haɗa mutum da mahaifinsa gaba, ya da mahaifiyarta, matar ɗa kuma da surukarta. Zai zama na kuma. magabtan mutum su ne mutanen gidansa wanda duk ya fi son mahaifinsa ko mahaifiyarsa fiye da ni bai cancanci zama nawa ba wanda kuma ya fi son ɗansa ko ‘yarsa fiye da ni bai cancanci zama nawa ba wanda kuma bai ɗauki giciyansa ya bi ni ba bai cancanci zama nawa ba duk mai son adana ransa zai rasa shi duk kuwa wanda ya rasa ransa saboda ni adana shi yake yi wanda ya yi na'am da ku ya yi na'am da ni kenan wanda ya yi na'am da ni kuwa to ya yi na'am da wanda ya aiko ni wanda ya yi na'am da wani annabi domin shi annabi ne zai sami ladar annabi wanda kuma ya yi na'am da adali domin shi adali ne zai sami ladar adali kowa ya ba ɗaya daga cikin 'yan yaran nan ko da moɗa guda ta baƙin ruwa kan shi almajirina ne hakika ina gaya muku ba zai rasa ladarsa ba.